Gidan tsohon shugaban kasa a jamhuriya ta biyu Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari ya kasance cikin duhu bayan da kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna ya yanke wutar gidan ranar Laraba ta wannan mako. Lokacin da na ziyarci gidan da misalin karfe bakwai da rabi na murice ranar Alhamis kwana daya da yanke wutar na tare da hasken wuta a gidan kuma mazauna gidan sun tabbatar min da cewa ma'aikatan kamfanin wutar ne suka zo suka mayar da ita. da yake ban tarar da mai kula da gidan ba Ahmad Shehu Shagari na kira sa ta waya kuma ga yadda zantawa mu ta kasance da shi. Ni dai shekara ta uku da ne take oba a gidan nan eh. amma wanda nake wallahi ban taba sanin mai biyan wata ba don ba a taba kawo min bil ba ni. Ba ka ga ina ana kawo min bil da ina can ciya ga wanda ka biya don haka ni wallahi ban san mai biyan wata gidan nan ba. Eh jiya na ji labarin an ce an yanke ta eh. don shekara guda ka hanyar su ni a gidan nan nika kula da komai amma ban taba ganin bil ba ya zo gidan nan. Sannan ni shekara biyu din da ni bayan bayan ban taba taba ganin wani ya zo da bili ya kawo shi gidan nan ba in ba wanga lokacin da sun ka zo sun ce mana wai ana biya wata miliyan biyar ce to wala ni da ba da labari zan ba ku taba kawo mana bil ba haka ma na tuntubi shugaban sashen sadarwa na kamfanin na wutar lantarki na Kaduna Abdulaziz Abdullahi inda ya tabbatar min da cewa an yanke wutar kuma an mayar da ita. An samu commitment cewa za a biya kuɗin. Gwamnatin jiha ce ke biyan kuɗin wutar ko kuma wa ke biyan kuɗin saboda su iyalan gidan sun ce ba su ma san me biyan kuɗin ba. Eh, gwamnati ce ke biya tsakanin ta tarayya da kuma ta jiha tsakanin su da yake biya ma tsohon shugaban kasa ma aika san gwamnati ke kula da al'amuran su suke biya to an zo kuma aka dan tura son shi da aka samu da abin biyan ya tsaya to shi yasa ai ya kai ga har aka yanke wutan saboda bashin ya tare da yawa kuma ba wanda ya ce wani abu ana ta bi ana ta bi ba a yi wani abu ba eh. shi yasa aka yanke amma yanzu dai mun samu commitment cewa daga familin da kuma gwamnati cewa za a za a biya so shi kamar da. har wayo na tuntuɓi mai baiwa gwamnan sokoto shawara akan lamuran yada labarai muhammad bello ko gwamnatin sokoto na da masaniya akan abin da ke faruwa ba hurumin gwamnatin jiha ba ne biyan kuɗin gidan marigayi shugaban ƙasa alhaji shehu shagari ba masu kuma mu ce wani abu a kai saboda kar abin ya zama suka ba za mu ce wani abu kai ba. Masu a kan lamuran yau da kullum irin Farfesa Bello Daudon Bada na ganin wannan a zaman irin wulakanci da mutanen Arewa ke fuskanta daga gwamnatin tarayyar Najeriya a shekarun nan. Shi mutumin Arewa wanda a babba har mu har al'adunmu har addininmu. To ba mu taɓa samun a yi muna wulakanci ko a jinjina mu kamar daga shekara ta dubu goma sha biyar za kuwa yau ba ko wallau ka ji an ce maka wasu kabilu namu da wasu wurare an koro su ko kuma abubuwa irin haka da kaga sun faru irin wannan lokaci da shugabanci ya shigo ga hannun mu kaji guda to in ka lura su yan arewa su ka shugabanci amma su ka wahala ba mu taɓa samun lokacin da an ka ce masatan mutane ana garkuwa da su kuma security sun kasa yin komi a arewacin arewa ba mu taɓa samu kamar irin wannan lokaci ba in ka lura to kuma in ka lura kusan wannan bangare na najeriya ya fi kowane talauci to sannan mutanenmu da yawa manyan mu sun rasa darajarsu ni na ganin wannan ma na ɗaya daga ciki ko da sakaci ne har da ganganci a harzuka mutane yanzu dai da yake an mayar da wutar lantarkin ta gidan tsohon shugaban ƙasa shehu shagari bisa ga alƙawalin za a biya bashin da ake biya abin jira a gani shine yadda lamarin zai kaya a nan gaba za a ci gaba da biyan kuɗin wutar ko za a baiwa iyalansa ɗawainiyar biyan kuɗin wutan ne muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya